Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai. To Aisha, sojojin Isra'ila sun kai wasu hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a zirin Gaza. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai gana da shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi yau Alhamis a ci gaba da ƙoƙarin dakile yaƙin Gaza. sannan alkalai a kotun ƙasa da ƙasa sun fara sauraron ba'asi a wata karar da ƙasar afirka ta kudu ta shigar ta tuhumar isra'ila da aikata kisan kiyashi a gaza kanun labaran kenan a cikin shirin kuma yayin da ake dakon sakamakon hukuncin kotun kolin najeriya akan wasu manyan shari'u kowane hali ake ciki a kano gabanin hukuncin kotun mutane suna ma allah allah wannan zance ya zo a yi a ƙare shi ya zo ƙarshe kowa ma dai ya kusa duk wanda allah ya baiwa shi kenan wannan ita ce matsayar mutanen kan muna da ƙarin bayani a cikin shirin kamar kullum a rana irin ta yau alhamis hawa umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki za kuma mu tsakuro kaɗan daga sakonnin ku masu sauraro amma dai yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Sojojin Isra'ila yau Alhamis sun kai wasu har-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a yankin tsakiya da kuma kudancin zirin Gaza yayin da kuma ma'aikatar lafiyar Gaza wadda Hamas ke tafi da ita ke cewa har-haren da Isra'ila ta kai da dare sun hallaka gwamnan mutane. ma'aikatar lafiyar ta gaza ta ce mutane sama da 60 ne suka mutu ciki har da waɗanda suka mutu a hare-haren jiragen sama da isra'ila ta kai khan yunis da ke kudu wanda shine birni na biyu a girma a gaza rundunar sojin isra'ila ta kuma jagoranci wani gani da ido wanda manema labarai suka yi cikin wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a khan yunis inda ta ce akwai alamomin da suka tabbatar cewa mutanen da aka yi garkuwa da su sun kasance a wurin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken zai gana da shugaban masar abdul fatah el yau alhamis a daidai lokacin da ake ta kokarin shawo kan yakin isra'ila da hamas a zirin gaza da kuma sakin sauran mutanen da mayakan hamas suka yi garkuwa da su a gaza din masar ta taka muhimmiyar rawa wajen cimma wata yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi a baya wadda sanadiyarta hamas ta saki sama da ɗari daga cikin mutanen da ta yi garkuwa da su ita kuma isra'ila ta saki falasinawa fursunoni 240 babban kwamandan bataliyoyin sojojin amurka janar frank mckenzie mai ritaya ya bayyana shakkunsa kan wannan al'amarin yayin wata ganawa ta yanar gizo jiya laraba alkalai a kotun ƙasa da ƙasa sun fara sauraron ba'asi na tsawon kwanaki biyu daga yau dinnan alhamis a wata karar da afirka ta kudu ta shigar ta tuhumar isra'ila da aikata kisan kiyashi a yakin da take yi a gaza afirka ta kudu na buƙatar kotun ta bayar da umarnin dakatar da yakin da isra'ila ke yi a gaza inda isra'ila ke cewa so take ta kawo ƙarshen ƙungiyar mayakan hamas saboda harin ta'addancin da ta kai ranar bakwai ga watan oktoba a kudancin isra'ilar a takardar shigar da karar afirka ta kudu ta ce tana son kotun ta tuhumi isra'ila da laifin saba dokar hana kisan kyashi ta kuma tabbatar da cikakkiyar kariya ga falasinawan gaza waɗanda ke ci gaba da fama da kuma fuskantar haɗarin ci gaba da kisan kiyashin. To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai karanto kashin labaran na biyu kafin nan za mu gabatar da rahotonmu. Yayin da ake dakon hukuncin kotun kolin Najeriya kan wasu manyan zaɓuka bakwai ciki har da takaddamar kujerar gwamna a jihar Kano wanda ya ɗau hankalin al'ummar arewacin Najeriya bayan da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta yi hukunci akan kujerar gwamnar wato gwamnan da ke kan kujerar yanzu wa shi ya yi nasara a zaben ba bisa wasu dalilai na kuma tattauna da wakilin muryar Amurka a Kano mahmud ibrahim kwari kuma na fara da yi masa tambaya akan irin halin da ake ciki sai ce yanzu abin da ake ciki shine yanayi dai al'umma suna cikin harkokinsu na yau da kullum bisa doka da oda mm. zuwa yanzu al'amura na tafiya daidai kuma mutane suna cikin harkokinsu illa iyaka kowa yana faɗake da wannan zance na gobe ne fa mhm. za a yi wato hukunci na ƙarshe. Ina batun magoya bayan waɗannan ɓangarori biyu, wato ɓangaren gawuna da kuma ɓangaren shi Yusuf abba gida-gida. Mutane suna tunani cewa irin wannan hukunci zai iya kai ga hargitsi. To, um, hakan din ne ba haka ba ne mm. dalilin abin da ya sa shine wato kamar yadda na faɗa miki a baya cewa mutane suna ma allah allah wannan zance ya zo a yi a ƙare shi ya zo ƙarshe kowa ma dai ya huta duk wanda allah ya baiwa shi kenan wannan ita ce matsayar mutanen kano waɗanda suke abin da ake cewa gama garin mutane ordinary people mm-hmm. su abin da ya dame su shine a yi wannan magana a kammala ta ta wuce don kowa ya ji daɗin sa gaba in ne ke sanyawa. ta ɓangaren magoya baya da kika yi magana shine karki manta tun a lokacin da aka yi shari'a ta matakin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe mhm. kwamishinan 'yan sanda ya jagoranci wata yarjejeniya da waɗannan ɓangarorin suka sanya wa hannu ta cewa idan an ayyana sakamakon shari'a rantse cewa ba za su bar magoya bayan su su ɗauki doka a hannunsu ba. Bayan an yi ta kotu ta dima abin da ya faru kenan an sabunta wannan wato yarjejeniya kuma sun saka hannu dukkanin bangarorin biyu na apc da nnpp mhm. a yanzu ko kwanaki da muka tattauna da shi kwamishinan 'yan sanda mun masa tambaya dangane da makomar ita kanta waccan yarjejeniya mhm. ya ai tana nan daram amma dai ya ba su zaɓi cewa duk wanda yake son zai janye sa hannun da ya yi so yana da wannan yancin mhm. a kofa a buɗe take mhm. kuma nan take suka ce masa su ba za su janye ba abu na biyu kuma shine magoya bayan da kika faɗa manyan su musamman waɗanda suke da ta cewa a harkokin siyasa ɗin suna ci wani sabon al'amari shine a yau din nan suna ci gaba ko kuma sun ɗauki azumi kala-kala dukkanin ɓangaren gwamnatin sun ɗauki azumi kuma ana tanadin shan ruwa na musamman wanda za a yi da fatan a yi wato tawassuli da wannan azumi kowa Allah ba shi nasara a zauren kotun koli gobe idan Allah ya kai mu. wakilin muryar amurka a kano ibrahim mahmud kwari kenan a game da halin da ake ciki a kano to ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu ga ibrahim da kashin labarai na biyu To Aisha, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yau Alhamis ya ce duk wani ɗan tsagaita wutar da za a yi a yakin da Rasha ta kaddamar kan Ukraine zai amfani Rasha ne kawai ta yadda za ta samu damar ƙara shigowa da kayan yaƙi da kuma ta bakinsa murkushe mu jinkirta yaƙi a fagen dagar da ke cikin ƙasar ukraine ba tsagaita yaƙi ba ne ba ƙarshen yaƙi ba ne a cewar zelensky yayin wata ziyara a estonia ya ƙara da cewa hakan ba zai kai ga tattaunawar siyasa da rasha ko kuma wata ƙasa ta daban ba jinkirtawar za ta amfani rasha ne kawai a ƙarshe firaministan papua new guinea yau alhamis ya sha alwashin murkushe waɗanda ya kira masu saba doka biyo bayan tashe-tashen hankulan da suka yi sanadin mutuwar mutane goma sha biyar yayin da wasu mafisata suka yi ta gangami suna ta ƙona gine-gine da wargaza shakuna shaguna tashin hankalin ya ɓarke a port morris bay da yammacin jiya laraba bayan da wasu sojoji da 'yan sanda da kuma gandarobin fursuna suka kaddamar da zanga-zangar kyamar gwamnati cikin 'yan sa'o'i kalilan borin ya bazu har zuwa birnin lai mai nisan kilomita 300 arewa da birnin port morris biden minister james marife ya roƙi 'yan ƙasar gafara a yau alhamis inda ya ce ba za a lamunci wannan tashin hankalin ba da kuma rashin bin doka da oda.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 Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan cutukan da suka danganci fata da kuma yadda ya kamata a kula da fata musamman a wannan yanayi da muke ciki na sanyi da kuma hunturu. Tare da ni a cikin shirin akwai likita a bangaren fata Dr. Zainab Babba da ke aiki a asibitin koyarwa na Abuja da ke karamar hukumar Gwagwalada. Likita barka da wannan lokaci. Barka maka dai. Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan irin cutuka ko kuma matsalolin da suka danganci fata. Gaskiya cututtukan fata dai suna da yawa. Kala daban-daban sun kai kala wurin dubu hudu. Sannan kuma wani hasashe ya nuna cewa cikin kowane mutum hudu a Amurka kowane mutum daya yana ɗauke da matsala ta fata. Mun ce ciwon fata ana magana ita kanta fatar ko kuma farce ko kuma gashi. To duk wani wannan a cikin matsalolin ciwon fata suke akwai cututtukan fata da suka fi yawa ko suka fi tasiri kamar ce wai common skin diseases haka kamar acne vulgaris wanda ake ce ma a turance pimples kinga shi ma ciwo ne da mutane da yawa suna yin sa akwai eczema ko dermatitis musamman kamar a ce atopic dermatitis shi ma ana yawan samun shi to akwai kuma irin cututtukan fata da suka danganci kwayoyin halitta ke sa su kamar ko bacterial infection ko viral infection to kamar viral infection din muna da su wards muna da irin su herpes zuster da ake ce mata wutar dare din sannan kuma akwai fungal infection kaman eh, makero da na san mutane da yashi shi ma sun san shi sannan kuma akwai irin parasitic infections kamar kebis karzuwa ita ma kin ga abu ne da ana yawan samu kuma matsala ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da suka danganci canjin kala ko yanayi na fatar mukan ce musu pigmentary disorders a turance zai iya zama na kamar fatar ta yi haske kamar irin vitiligo an ce michael jackson shi yayi shi ma ciwo ne na fata to akwai kuma wanda su kuma ba haske fatar take yi ba duhu take yi ko ta yi baki kamar irin su melasma ko post inflammatory hyperpigmentation duk wa'annan matsaloli ne na fata to akwai kuma wasu cututtukan da muke ce ma blistering disorder disorders to shi kuma wannan haka a haka an kalla wato yanayin fata suka ga kamar fatan mutum ta kone ta yi bororo ta ɗuri ruwa shi ma dai ciwo ne na fata to akwai kuma cututtuka waɗanda suke da nasaba da sauran sassan jiki amma a fatan ake gane su ake ganin alamunsu kamar masu ciwon koda wani lokacin suna zuwa da matsalolin fata fata ko ta bushe haka ko yawan kaikayi masu ciwon siga suma ko masu hiv to duk suna iya zuwa da matsalolin fata to sannan kuma banda wannan wani lokacin masu juna biyu ma muna ce musu da mitosis of pregnancy suna iya zuwa da um, wasu irin nasu yanayin cututtukan fatan wanda in aka ga likitan fata zai iya ba da shawara a kai to banda wannan kuma akwai magani shan magani shi ma haka barkatai um, yana iya kawo matsala ta fata ko da maganin asibiti ne ko maganin hausa kowane irin magani ma zai iya kawo kuraje a fata su ne muke ce musu adverse cutaneous drug reactions to duk banda wayannan kuma akwai kansa skin cancers wanda yawanci mu a baƙaƙe ba mu fiya ganin su ba ko kuma in ce akwai wanda muka dan fi gani amma dai mafi akasari sun fi yawa a fararen fata kamar squamous cell carcinoma basal cell carcinoma matsalan fararen fata ne sosai wanda mu dai da akwai dan karancin hakan a bakaken mutane ko kuma in ce akwai irin tamus kin cancer din da muka fi um, samu duk da kuma cewa mu kuma wayanda suke da irin ciwon zabiya din